Sallama gare ku ’yan uwa, za mu karanta muku daga cikin maganar Allah. Littafi na uku Nasara daga wurin Ubangiji ’Ya'yan Isra'ila suna bauta a cikin ƙasar Masar, amma Allah ya kuɓutar da su daga hannun maƙiyansu, suka fita daga Masar suka tafi zuwa wata ƙasa da ake ce ma ƙasar Kan'ana. Allah ya yi ma Isra'ilawa alkawali cewa da zai ba su wannan ƙasa domin ta zama ƙasarsu. Foto na ɗaya Jesuwa ya ci nasara bisa ga Amalekawa Idan kuka buɗe littafi mai tsarki cikin littafin hitowa Sura goma sha bakwai aya ta takwas za ku ga wannan labari. jagorar ’ya'yan Isra'ila shi ne annabi Musa, ɗaya daga cikin mataimakan shi ana ce mashi Joshua wanda ya zama shugaban yaƙi. Suna cikin tafiya daga Masar zuwa kana'ana sai abokan gabansu, wato Amalekawa, suka far masu da yaƙi. Musa ya ce ma Joshua, ya zaɓi mazaje waɗanda za su je su yi yaƙi da Amalekawa. Sa'an da Jesuwa yana yaƙi da Amalekawa, Musa ya hau bisa tudu, ya yi addu'a ga Ubangiji Allah, shi taimaki Isra'ilawa domin su samu nasara ga abokan gabansu. Lokacin da Musa ya yi haka, Isra'ilawa suka rinjaya, sa'an da Musa ya gaji da miƙe hannuwan shi sama, ya kuma sake su ƙasa, Amalekawa suka rinjaya. Amma biyu daga mataimakan Musa, wato ɗan uwan shi Haruna da kuma Hur suna tare da shi, suka kawo ma Musa duci domin ya zauna bisan shi, sa'an nan suka tada hannuwan Musa sama, suka riƙe su miƙe sai da rana ta faɗi. Sabili da haka, Jesuwa ya kada amalikawa sarai har babu wanda ya tsira. Wannan ta zama babban nasara da Isra'ilawa suka ci kuma suka girmama Ubangiji Allah domin shi ne ya cece su. Foto na biyu Masu leƙen asiri suka dawo da ’ya'yan itace na ƙasar Kana'ana, idan kuka duba littafi mai tsarki a cikin littafin lissahi. Sura ta goma sha uku aya ɗai zuwa talatin da uku za ku iski wannan labari. Sa'an da ’ya'yan Isra'ila suka kusato ga ƙasar Kan'ana, annabi Musa ya aika mutum goma sha biyu cikin ƙasar domin su ga yadda ƙasar take. Ya zaɓi mutum ɗaya daga cikin kowace ƙabila goma sha biyu na Isra'ila. Musa ya ce masu, su yi rahoto sosai bisa ga amfanin gona da birane da kuma yadda mutanen ƙasar suke. Mutanen nan suka yi ta rahoton ƙasar har kwana arba'in, bayan wannan lokaci suka dawo tare da amfanin ƙasar, suka kuma kawo ma Musa da sauran mutane labarin yadda ƙasar take. Jesuwa da Caleb suna daga cikin waɗanda suka tafi wurin ziyara ƙasar, suka faɗa ma jama'ar su cewa ƙasa ce mai amfanin gona sosai, suka ce masu, Ku tashi mu tafi domin mu amshi wannan ƙasar, kada mu ji tsoro, Allah yana tare da mu, kuma za shi taimake mu domin mu ci nasara bisa ga abokan gabarmu. Amma sauran jama'a suka ce, A'a, Kan'aniyawa manyan mutane ne, kuma sun fi mu ƙarhi da kayan yaƙi, domin su ingantattu ne, za su hallaka mu. Da jama'a suka ji wannan labari, sai suka ji haushi, suka yi ta kuka, tsoro ya kama su har suka ce ba za su shiga ƙasar Kan'ana ba. Allah bai ji daɗi ba sabili da Isra'ilawa ba su gaskanta da za shi taimake su domin su karɓi ƙasar. Allah ya ce, Duk wanda ya fi shekara ashirin ba za ya shiga ƙasar Kan'ana ba. Jesuwa da Caleb da samari waɗanda ba su kai shekara ashirin ba, su kaɗai za su shiga ƙasar Kan'ana. Littafi na uku Isra'ilawa sun ƙetare teku, idan kuka buɗe littafi mai tsarki a cikin littafin Jesuwa Sura uku aya ɗai zuwa goma sha bakwai za ku iske haka. ’Ya'yan Isra'ila suka yi ma Ubangiji tawaye, domin suna cikin jeji har shekara arba'in. Dukan mutane da ba su gaskanta da Allah za shi taimake su domin su ci nasara su karɓi ƙasar ba, suka mutuwa a wannan lokaci. Sa'an da Musa ya rasu, Jesuwa ya zama shugaban ’ya'yan Isra'ila. Allah ya umarci Jesuwa ya shiga da jama'a cikin ƙasar Kan'ana, dukan Isra'ilawa suna wancan yanki na tekun Urdun. Dole sai sun ƙetare kogin Urdun kamin su shiga ƙasar Kan'ana. Wannan lokaci, kogin Urdun yana cike sosai da ruwa, kuma yana da zurhi. Jesuwa ya umarci mutane su shirya duka kayansu, sa'an nan su dakata bakin Urdun inda za su ga al'ajabi babba wanda Ubangiji za shi aikatawa sabili da su. Firistoci suka ɗauki akwatin alkawali na Allah zuwa gefen ruwa. Akwatin alkawari na Ubangiji shine sanduki musamman wanda Allah ya umarci Musa shi yi. cikin sandukin akwai allona biyu na duwatsu waɗanda Allah ya rubuta shari'a bisa gare su, wato dokoki guda goma da ya ba Musa tun da daɗewa. Lokacin da Firistoci suka shiga cikin gefen ruwaye, ruwaye da suka gangarowa daga bisa suka tsaya suka taru wuri ɗaya daga nesa misali da wurin da Firist suke tsaye. Sa'an nan Firist suka ci gaba da tafiya tsakiyar ruwa, suna ɗauke da akwatin alkawari. Firist suka tsaya kamin jama'a su wuce bisa ga busasshiyar ƙasa ta teku zuwa ƙasar Kan'ana. Jesuwa da dukan jama'a suka yi murna ƙwarai, suka miƙa godiya ga Allah sabili da babban ikon shi da ya nuna har ya taimake su suka yi tafiya bisa ruwa yanzu sukan iya zama cikin kan'ana ƙasar da Allah ya yi masu alkawali. Foto na hudu Ganuwar Yeriko ta faɗi Idan kuka duba a cikin littafi mai tsarki, sashin tsohon alkawali, littafin Jesuwa Sura biyar aya goma sha uku da kuma Sura bakwai aya ta ɗaya, za ku ga wannan labari. Jesuwa da jama'ar Isra'ila shirye suke yanzu domin su zamna cikin ƙasar Kan'ana, amma sai sun kori dukan mutanen da ke zamne cikin ƙasar ta Kan'ana tukuna. Allah ya riga ya faɗa masu cewa ba za su zamna ba tare da kan'aniyawa. Allah ya sani da kan'aniyawa za su ruɗi Isra'ilawa domin su raba su da Ubangiji, kuma su koya masu bautar allolin ƙarya. Isra'ilawa suka shiga wani birni da ake kira yariko yariko ta rurrufe ƙohohinta har babu wanda ke shiga kuma babu wanda ke fita. Jesuwa ya aika manzo biyu cikin garin Yeriko, wata mace mai suna Rahab, ita ce ta ɓoye su, ta taimake su suka tsira lokacin da sojojin Yeriko suna neman su. Rahab ta gaya ma manzannin cewa dukkan mutanen Yeriko sun tsorata. domin suna zaton Allah za shi taimaki Isra'ilawa su mamaye birnin yariko Manzannin biyu suka ce ma Rahab, za su tsirashe ta, ita da danginta idan suka kai hari cikin yariko Jesuwa ya tsaya, ya tā da idanu yana dubin birnin yariko kuma yana mamaki yadda za su yi su ci ta da yaƙi. sa'an nan Jesuwa ya ga mutum tsaye gaba gare shi, yana riƙe da takobi ga hannunsa. Jesuwa ya tambaye shi, Kai wajenmu kake ko kuma wajen abokan gabanmu? Mutumin ya ce ma Jesuwa, Ni sarkin rundunar Ubangiji ne. Jesuwa ya haɗi gaba ga wannan mutum, ya yi sujada, ya ce masu, Mika umarce mu muyi yi, mutumin ya amsa ma Jesuwa, ya ce, na ba da birnin Yeriko ga hannunka, dukan jarumawa za su kewaye birnin, za su zagaya shi su ɗaya, firistoci waɗanda suke ɗauki da sandukin alkawali na Ubangiji, za su tafi tare da mayaƙa, tare da wasu firistoci bakwai masu ɗauki da ƙahonin raguna waɗanda za su busawa. Kada ku yi busa a wannan lokaci. sai dai ku gewaya da sauri har kwana shidda, ran kwana na bakwai za ku gewaya har so bakwai, firistoci kuma za su yi busa da ƙarfi, sa'an nan duka mutanen birnin za su tada murya, su yi ihu mai ƙarfi, katangar garin kuma za ta faɗi, za ku shiga ku hallaka dukkan mutanen birnin da kaifin takobi. Wannan mutumin ya ci gaba da ce ma Jesuwa, Ba za ku adana ma kanku wani abu ba daga cikin ganimar da za ku samu, zinariya da azurfa da wasu kayan ƙarfa za a sa su cikin ma'aji na Ubangiji, abin da za ya yi saura za a ƙone shi, Jesuwa da mayaƙan Isra'ilawa suka yi yadda Allah ya ce su yi, suka gewaye birnin har kwana shidda, ran kwana na bakwai. suka gewaye birnin har sau bakwai, firistoci suka yi busar ƙahoni, mutane suka tabka ihu, katangar yariku ta faɗi, sa'an nan mayaƙan Isra'ila suka shiga suka far masu da yaƙi, suka hallaka komi da komi, kuma suka kunna ma birnin wuta. Rahab karuwa da iyalin ubanta sun tsira kuma suka zamna tare da Isra'ilawa. wannan ya zama babbar nasara ga Isra'ilawa, suka yi murna da godiya ga Ubangiji Allah domin ya nuna babban al'ajabi, sabili da ya taimake su suka hallaka Yariko. Foto na biyar Isra'ilawa sun tsere daga A'i Akwai wannan labari a cikin littafin Jesuwa Sura bakwai. aya goma sha ɗaya zuwa sha biyu. Isra'ilawa suka yi farin ciki sosai domin sun ci nasara sun hallaka birnin Yariko, amma ba su sani ba, mutum guda daga cikinsu, wato Akan, ya yi rashin biyayya ga Ubangiji Allah. Akan ya saci wani abu daga dukiyar da aka keɓe lokacin da aka hallaka birnin Yariko. Isra'ilawa suka ci gaba zuwa wani birni da ake kira A'i. Jesuwa ya aika manzanni biyu domin su gano yadda birnin A'i yake, suka tafi suka dawo da labari, suka ce A'i ƙaramin birni ne, irin wanda ba dukan sojojin Isra'ila ke buƙatar hawa ba kamin su hallaka ta. Da jin haka, sai Jesuwa ya aika sojawa kaɗan domin su yi yaƙi da A'i, amma Isra'ilawa sukan yi mamaki. mutanen A'i suka fito suka gabza yaƙi da Isra'ilawa, sauran Isra'ilawa suka gudu daga gaban mutanen A'i, har aka kashe kima daga cikinsu. Jesuwa da sauran jama'a ba su ji daɗi ba ko kaɗan, ba su gane abin da ya sa Allah ya ƙi taimakonsu ba, suka yi addu'a ga Allah domin shi bishe su bisa ga abin da suke yi. Allah ya amsa masu, ya ce, Isra'ilawa sun yi zunubi, wani mutum ya saci wasu abubuwa a cikin Yariko, kuma ya adana makanshi. Don haka, Isra'ilawa ba za su iya tsayawa gaban abokan gabarsu ba, dole sai kun kashe mutum wanda ya aikata wannan mugunta, idan ba ku yi haka ba, to, ba zan kasance tare da ku ba ko kusa. Allah ya umarci Jesuwa ya tara dukan jama'a ƙabila-ƙabila gobe da sahi domin ana bukatar a gano wanda ya aikata wannan mugun abu. Foto na shidda Shari'ar Allah ta faɗa ma'akan Cikin littafi mai tsarki, cikin sashen tsohon alkawali, littafin Jesuwa Sura bakwai aya goma sha hudu zuwa ashirin da shidda magana Allah ta ce, Washe gari, Jesuwa ya tara mutane duka wuri guda, ya yi masu magana cewa, Mutanen A'i sun samu nasara bisa gare mu, saboda wani ya yi rashin biyayya ga Allah. Amma Allah za shi nuna mana wanda ya aikata wannan laihi har ya jayo mana fushin shi. Jesuwa ya umarci kowace ƙabila ta Isra'ila ta gusu. aka zaɓi ƙabilar Yahuda cewa ita ce wadda ta aikata wannan mugunta. Daga cikin dangin Zerahawa aka ɗauki iyalin Zabdi, Zabdi kuma ya guso da iyalin shi maza ɗaya-ɗaya. Daga cikin waɗannan iyali sai aka gane cewa Akan ne ya aikata wannan zunubi. Akan ya bayyana ma Isra'ilawa dukan muguntar da ya aikata, ya kuma ce, na yi zunubi ga Allah na Isra'ila. A can birnin Yariko, na ga wani kyakkyawan mayahi irin na Babila a cikin ganimar yaƙi, da zinariya da kuma azurfa, sai na ɗauke su na ɓoye a tsakiyar tantinawa. Sa'an nan dukan Isra'ilawa suka ɗauki akan da iyalin shi da dukan dabbobi nashi suka jajjefe su har suka mutu. bayan haka sai fushin Allah ya juya daga ’ya'yan Isra'ila. Ba da bayan haka nan, Allah ya ce Jesuwa ya ɗauki dukan mayaƙa su tafi su sake yaƙi da mutanen A'i. A wannan karu suka samu babban nasara suka hallaka birnin A'i tare da dukkan mutanen da ke ciki. Foto na bakwai Rana da wata sun tsaya. a cikin littafin Jesuwa Sura goma aya ɗai zuwa goma sha hudu. Magana Allah ta ce, Lokacin da Kana'aniyawa suka samu labarin abin da Isra'ilawa suka yi a cikin biranen yari ko da A'i, sai suka shiga fargaba, sarakunan Amoriyawa guda biyar suka haɗa ƙarfin sojojinsu tare domin su yi yaƙi da Isra'ilawa, amma Allah ya ce ma Jesuwa, Kada ka ji tsoronsu. za ka ci nasara bisa gare su. Jesuwa da mayaƙan shi suka kwana tafiya zuwa wurin da mayaƙan amuriyawa suke, suka abka masu da yaƙi ba labari, suka ci babban nasara a sakamakon wannan yaƙi. Ya zamanto sa'an da sojojin amuriyawa suna gudu gaban Isra'ilawa, Ubangiji ya jajjehe su da bala'in mayan duwatsu daga sama. mutanen da suka mutu da duwatsun ƙanƙara suka fi waɗanda Isra'ilawa suka kashe da kaihin takobi yawa. sa'annan Jesuwa ya roƙi Ubangiji ya tsaida wata da rana wuri ɗaya daidai inda suke, Allah ya aikata haka. Rana da wata suka tsaya kurum, har ’ya'yan Isra'ila suka hallaka dukan Amoriyawa. Ba a taɓa ini kamar wannan ba, har da za a ce Allah ya saurari muryar mutum har ya dakatar da rana da wata wuri guda. Bayan wannan, Jesuwa da mayakan Isra'ila suka ci gaba da yawo cikin Kan'ana, suka kai hari a gamayyan birane, kuma suka ci su da yaƙi, babu wanda ya iya sake gina waɗannan biranen. Foto na takwas Jesuwa ya gargaɗi mutanensa a cikin littafi mai tsarki ku diba cikin littafin Jesuwa Sura ashirin da uku aya ɗai zuwa ashirin da hudu aya ta talatin da ɗaya. Bayan da Jesuwa da mayaƙan Isra'ila suka hallaka dukkan magabtansu, sai suka zamna cikin ƙasar Kan'ana. Jesuwa ya rarraba ƙasar daidai yadda kowace ƙabila za ta samu nata yanki. Mutane suka samu gidaje suka kuma samu gonaki da kuma wuraren kiwon dabbobinsu, suka yi murna sosai da Ubangiji ya ba su wannan ƙasa man daɗin zama. Bayan shekaru da yawa, lokacin da Jesuwa ya tsufa ya kiraye dukan ’ya'yan Isra'ila ya yi masu magana ya ce, Kun gani dukan irin abubuwan al'ajabi da Allah ya yi domin shi kawo mu ƙasar Kan'ana, kun sani kuma kun gani yadda Allah ya taimake mu, muka hallakar da abokan gabarmu cikin wannan ƙasa, yanzu har mun samu gidaje da gonaki cikin wannan ƙasa da Allah ya ba mu, shi kaɗai ne Ubangiji Allah mai cika alkawali, amma ku saurara, za ku kasance masu gaskiya a gare shi, ku yi hankali, ku ƙamnaci Ubangiji, kuma ku kiyaye dokokin shi. ku yi bauta ga Allah da dukan zuciyarku, idan kuka ƙi biyayya ga Allah, kuka dangantaka da kan'aniyawa, ko kuka bauta ma allolinsu na ƙarya, Allah ba za shi sake taimakonku ba, maƙiyanku za su ci ku da yaƙi, kuma za ku zama bayansu, don haka ku yi nazari sosai, ku zaɓi wanda za ku bauta ma. ko Ubangiji Allah wanda ya cika alkawalin shi ko kuma allolin ƙarya, amma da ni da gidana Ubangiji za mu bauta ma. Dukan ’ya'yan Isra'ila suka amsa da ƙarfi suka ce, Ubangiji Allah shi kaɗai za mu bauta ma. Bayan haka, Jesuwa ya mutu, gama shi ya tsufa, amma Isra'ilawa suka ci gaba da ƙamnar Allah kuma suna bauta mashi. sai mu duba foto na tara dibora ta bayyana ma isra'ilawa magana ubangiji a cikin littafi mai tsarki littafin alkalawa sura hudu aya ɗaya zuwa tara za ka karanta wannan magana ’ya'yan isra'ila suna zamni shekaru da yawa cikin ƙasar kan'ana suna yin biyayya ga maganar ubangiji daidai yadda jesuwa ya gaya masu suna kuma cin nasara bisa ga maƙiyansu, suna zamansu lamai lafiya, amma bayan shekaru sun shuɗe, sai wata tsara ta tashi waɗanda ba su san irin babban alherin da Allah ya wa Isra'ilawa ba, su ba su tunawa da Jesuwa ko kuma da abin da ya faɗa masu game da biyayya ga Ubangiji. suka juya daga Ubangiji kuma suka so mu bauta ma gumaka yadda kan'aniyawa suke yi, suka aikata irin abubuwa da suke miyagu a gaban Ubangiji Allah. Sabili da yin haka, Allah ya yi fushi da su, har ya ƙi taimakonsu, maƙiyansu suka yi yaƙi da su, kuma suka ci nasara bisa gare su. A wannan lokaci, ’ya'yan Isra'ila suka shiga babbar matsala, amma Allah bai manta da jama'ar shi ba ta Isra'ila, yana aiko mutane musamman domin su zama shugabanninsu. Waɗannan sukan faɗa ma jama'a labarin Ubangiji da kuma yadda za su yi biyayya gare shi. Ya zamanto sa'an da jama'a suka kasa kunne ga shugabannin, suka kuma yi biyayya ga Ubangiji, sai Allah ya taimake su su ci nasara bisa abokan gabarsu. Wata annabiya sunanta Dibora. tana hukuncin Isra'ilawa a wannan lokaci, tana taimakon jama'a domin su bi Ubangiji. A wannan lokaci, wani sarki na Kan'aniyawa mai suna Jabin yana yaƙi da Isra'ilawa har yana jawo masu babbar hasara da kuma walakanci. Jabin yana da sojojin yaƙi da yawa da kuma karusan ƙarfi ɗari tara. Sisera shi ne sarkin yaƙin shi, Dibora ta aika ɗaya daga cikin sarkin yaƙin Isra'ilawa ya kirayo Barak. Dibora ta ce ma Barak, Allah ya aike ka, ka tafi ka yi yaƙi da Sisira, da kuma rundunar yaƙin sarkin Jabin. Allah za shi baka nasara ka ci su da yaƙi. Amma Barak ya ce ma Dibora, Idan za ki tafi tare da ni, to zan tafi. amma idan ba za ki tafi ba, ai, ko ni ma ba ni zuwa. Dibora ta amsa Mubarak ta ce, Hakika zan tafi tare da kai, amma nasara wadda za a samu za ta zama ta mace maimakon taka. Dibora ta sani Allah shi ne abin dogara don haka ta yi yadda ya faɗa. Idan muka duba foto na goma za mu ga yadda Allah ya taimaki Barak ya ci nasara da Sisira. A cikin littafi mai tsarki sashin tsohon alkawali littafin alkalawa Sura hudu aya goma zuwa ta goma sha shidda, za ku karanta wannan. Dibora ta tafi tare da Barak da kuma sojojin Isra'ila dubu goma domin su yi yaƙi da Sisira, da kuma rundunar yaƙin sarki Jabin wajen dutsen Tabor. Sisera yana tare da karusan ƙarfe ɗari tara da kuma sojojin yaƙi dubaye. Dibora ta ce ma Barak, Ka tafi, Allah ya riga ya ya baka nasara bisa ga Sisera. Barak da sojojin shi na yaƙi suka gangara daga dutsen tabar zuwa yaƙi da Sisera da kuma Kan'aniyawa wajen kogin Kishon. Ubangiji ya fallasa Sisera da dukan sojojin shi. da dukan karusan shi ga kaifin takobi. Sisera ya fita daga cikin nashi karusa kuma ya ruga da gudu. A lokacin nan Barak da mutanen shi suka samu babban nasara bisa ga Kan'aniyawa. Foto na goma sha ɗai Za mu ga yadda Jayal ta kashe Sisera a cikin littafin alkalawa Sura hudu aya goma sha bakwai zuwa ashirin da uku. maganar Allah ta bayyana mana cewa, Sisera ya gudu daga hannun Barak da sojawan shi zuwa tanti na wani mutum da ake kira Harbar. Sisera yana tsammani ya tsira domin sarki Jabin da Herber abokan juna ne sosai. Jayal mata Herba, ita kaɗai take a cikin tant wannan lokaci. Jayal ta ce ma Sisera, kada ka ji tsoro. shigo cikin tantinawa ka huta. Sai Sisera ya shiga cikin tantin na Jayal ya kwanta, Jayal ta kawo mashi madara ya sha nan da nan ya yi kwana, sa'an da yana tsaka kwana sai Jayal ta ɗauki icce mai tsina da guduma ta tafi ta buga kan shi har icce ya shige cikin kai duka. Jimawa kaɗan sai ga Barak ya zo wurin neman Sisera. Jayal ta tafi tarbon shi ta ce, Zo, ni gwada maka mutumin da kake nema. Da Barak ya shiga tant ya iske Sisera kwance matacce da itti mai tsina soki ga kanshi. Isra'ilawa sun sami babban nasara bisa ga Kan'aniyawa. Maganar Dibora ta zama gaskiya. nasara wadda aka samu bisa ga sisera ta zama ta wajen mace. Foto na goma sha biyu Isra'ilawa sun yi bikin cin nasara A cikin littafin alkalawa Sura biyar aya ɗaya zuwa ta talatin da ɗai, za ku ga wannan labari. Isra'ilawa suka yi murna da farin ciki domin babban nasara da suka ci bisa ga Kan'aniyawa. Dibora da Barak da Jayal suka raira waƙa, suka yi rawa tare da dukan jama'a. Suka yi ma Allah godiya domin ya kori abokan gabansu daga gaba gare su. Isra'ilawa suka darajanta Dibora da Jayal. Allah ya yi amfani da waɗannan mata biyu har suka jayo ma Isra'ilawa nasara. Wasu mutane sukan yi tsammani mata ba su da ƙarfi ko hanzari, maza kaɗai suna da. Amma Allah yana amfani da kowane namiji ko mace waɗanda suke dogara gare shi. Dibora da Jayal ai ba su yi ƙarfin soza ba, amma Allah ya sa suka jawo babban nasara ga Isra'ila. Sun dogara ga Allah, za shi taimake su, shi kuma ya taimaka. Foto na goma sha uku Mala'ika daga wurin Allah ta bayyana ga Gideon A cikin littafin alkalawa Sura shidda aya ɗaya zuwa ashirin da hudu, maganar Allah ta bayyana mana cewa zamanin shugabancin Debora da Barak ’ya'yan Isra'ila suka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali har shekaru da yawa, amma daga baya sai suka juya daga Ubangiji. suka shiga bautar alloli na Kan'aniyawa, sabili da haka, Allah ya bashe su ga hannun wasu abokan gabarsu suka ci su da yaƙi. Midiniyawa da yawa suka shigo Kan'ana suka amshe masu amfanin gona da kuma dabbobi, har Isra'ilawa suka shiga fatara. Sa'an nan suka tada murya wurin Ubangiji, suka roƙe shi shi taimaka game da wannan matsala wadda suke fuskanta. Allah ya ce masu, Ai, wannan abu ya faru sabili da suna yin sujada ga alloli waɗanda ba na gaskiya ba. Wata rana, wani sarmayi mai suna Gideon yana susukar alkama a wurin da ake mace ruwan anab, shina yin haka nan domin shi ɓoye ta daga ganin Midiniyawa. Ba labari, sai mala'ikan Ubangiji ya bayyana ga Gideon ya ce mashi. Gideon, babban zarumi ne kai, Ubangiji Allah shina tare da kai. Gideon ya amsa ma mala'ika cewa, Yaya za ka ce Allah shina tare da mu idan dukan waɗannan wahaloli suna abku mana? Mala'ika ya amsa masa cewa, Allah ya aike ka, ka tafi ka yi yaƙi da Midiniyawa, kuma shi ƙarfafa ka, ka ci nasara bisa gare su. Gideon ya ce, gashi dangina da ni muka fi kowa ƙanƙanta, cikin zuri'amu da mi zan ceci Isra'ila, idan lalle daga wurin Allah ka fito, ka nuna mini wata alama domin in tabbata abin da ka faɗa gaskiya ne. Gideon ya tafi ya dafa nama da burudi domin ya ba da wannan baiko ga Ubangiji. bayan ya ƙara dahuwa ya kawo ma mala'ika, shi kuma ya ce ma Gideon ya ajiye nama da rumu da kuma burodi bisa dutse. Bayan Gideon ya yi haka, sai mala'ika ya taɓi kwano da sanda wadda yake riƙe ga hannunsa. Ko da ya taɓa, sai wuta ta fito daga dutsen nan ta ƙone nama da rumu da burodi kuma, mala'ika ya ɓace. sa'an nan Gideon ya tabbata wannan saƙo daga wurin Allah ya fito. Mu zagaya foto na goma sha hudu, za mu ga yadda Gideon ya farfashe gumaka. Ana samun wannan labari a cikin littafin alkalawa Sura shidda aya ashirin da biyar zuwa ta talatin da biyu. Gideon ya gane da Allah ya yi magana da shi cewa za shi yi yaƙi da Madiniyawa kuma shi samu nasara bisa gare su, ya yi mamaki yadda Allah za shi yi haka. Uwayen Gideon da sauran dangin shi sun gina bagadi domin mika hadaya ga gunki, wato Ba'al, wanda shi ne Allahnsu, suna da wani gunki kuma mai suna Ashera. Allah ya ce ma Gideon, Ka rushe bagadin ba'al na ubanka, ka kuma sassara gumkin ashara da ke kansa. Da daren nan, Gideon ya zaɓi mutum goma daga cikin bayan shi, suka rushe bagadin ba'al kuma suka sassara ashara da ke bisa kansa. Amma sun aikata wannan da dare domin kada mutanen gari su ga an rurrushe alloli wato gumakansu. waɗanda suke bauta ma. Washi gari sai mutane suka gan abin da ya faru, kuma suka yi baƙin ciki, suka gane da ba shakka gidiyan ne ya rushe gumakansu. Jama'a da yawa suka tafi gidan Uban Gideon, suka kiraye shi, suka ce mashi, ya fitar da gidiyan ya kawo shi wurinsu, suka ce za su kashe gidiyan sabili da abin da ya aikata. amma Jos ya ce masu, Don mi Ba'al yake bukatar ku yi mashi ramuwa, ku bari manan, ya taimaki kanshi, idan shi Allahn gaskiya ne, to, ya yi ramuwa ga wanda ya rushe bagadin shi, sa'an nan mutane duka suka tafiyarsu. Daga baya, Gideon ya faɗa ma jama'a dukan irin abin da Allah ya ce shi yi. Jama'a suka kasa kunne ga Gideon har wasu daga cikinsu suka tafi tare da shi zuwa yaƙi da madayyanawa. Foto na goma sha biyar Ubangiji ya umarci sojojin Gideon su gangara a wani kogi na ruwa. Akwai wannan labari a cikin littafin alkalawa Sura bakwai aya ɗaya zuwa bakwai. A wannan lokaci, maƙiyan Isra'ilawa wato Madayyanawa suka gama ƙarfi da wata al'umma suka zama babban rundunar yaƙi, suka shiga Kana'ana domin su yi yaƙi da Isra'ilawa. Gidiyan ya tattara dukan jama'a da ke wurinsa su shirya zuwa yaƙi. Isra'ila ba su da yawa ko kusa da abokan gabarsu, amma Allah ya ce ma Gideon, jama'a da ke tare da kai sun yi mani yawa, ba ni so Isra'ilawa su yi fahariya kaina cewa su suka ceci kansu da kansu, idan suka yi nasara ga yaƙi, ina so su sani da ikon Allah ne ya sa haka nan. Ubangiji ya ci gaba da ce ma Gideon, faɗa ma shojawa da sauran jama'a, dukan wanda ke jin tsoron yaƙi, to ya komawar shi gida. Sa'an da Gideon ya faɗi hakan ga, mutane da yawa suka koma gida, amma Allah ya ce ma gidiyan Har yanzu jama'ar da ke tare da kai sun yi mani yawa, ka gangara da su wajen ruwa, can zan nuna maka waɗanda za su tafi tare da kai. Sai gidiyan ya tafi da jama'ar shi su sha ruwa. Allah ya ce ma gidiyan Ka dube su da kyau, dukkan waɗanda suka sha ruwa da harshensu kuma ba su durƙusa ba, su ne za ka zaɓa. Gideon ya dibe su da kyau, waɗanda Allah ya umarce shi ya zaɓa, da ya ƙare wannan ya samu mutum ɗari uku, waɗannan mutane kima ne ƙwarai bisa ga abokan gabasu madayyanawa. Amma Ubangiji ya ce ma Gideon, tare da mutanen nan ɗari uku da na zaɓa zan baka nasara bisa ga madayyanawa. sai mu duba foto na goma sha shida za mu ga yadda mutanen Gideon suka gewaye sansanin Madayyanawa. Akwai wannan labari a cikin littafin alkalawa Sura bakwai aya goma sha shida zuwa ashirin da biyar. Gideon da mutanen shi ɗari uku suka shirya zuwa yaƙi da Madayyanawa, da suka iso har ƙurewar sansani wajen da Gideon yake tare da mutanen shi. a cikin sansanin madayyanawa akwai mutane da yawa har ba a iya lissafinsu. Gideon ya gangara zuwa wurin da mayaƙa suke a iyakar sansani, sai ya saurari wasu sojawan madayyana suna magana. Wani mutum yana ba da labarin mafarki da ya yi, sa'an nan wani ya ce ma'anar mafarki shi ne Gideon da mutanen shi za su ci su da yaƙi. sojawan madayana suka kamu da tsoro ƙwarai, Gideon ya gane da lalle Allah za shi taimaki Isra'ilawa su ci wannan yaƙi. Tsakar dare, Gideon ya tashi da suzawan shi ɗari uku har sansanin madayanawa. Kowane mutum yana ɗauki da tulu tare da cukummai a cikinsa, ya kuma ba kowane ɗayansu ƙaho. Lokacin da Gideon ya ba da umarni, kowane mutum ya fashe tulu wanda yake ɗauke, suka busa ƙahoni, suka tabka ihu, muna yaƙi domin Ubangiji da Gideon. Madayyanawa suka ga wuta tana tashi, kuma suka ji ihu da bushe-bushen ƙahoni, suka firgita sosai, sa'an nan suka soma yaƙi da junansu har nan da nan da yawa daga cikinsu suka mutu, wasu suka ruga da gudu sabili da sun yi tsoro. Gideon ya aika manzanni ga sauran sojawan Isra'ila cewa su zo su taimake su, da haka Isra'ilawa suka hallaka dukan madayyanawa. Wannan rana Isra'ilawa suka samu babban nasara, daidai yadda Ubangiji Allah ya yi musu alkawali. Mu da kanmu ya kamata mu dogara ga Allah domin ya cika alkawalinsa wanda ya yi mana, bai kamata mu yi tsoron abokan gabarmu ba, mu tuna da Allah. shi ne mai iko duka, kuma mu yi biyayya ga dukan abin da ya ce mu yi, za shi taimake mu kuma ya aza mu ga tafarki na ƙwarai wanda za ya ji daɗi. Sai mu duba hoto na goma sha bakwai, za mu ga labarin wani babban zarumi da aka yi a Isra'ila mai suna Samson wanda ya kashe zaki. cikin littafin alkalawa Sura goma sha uku aya ɗai zuwa Sura goma sha hudu aya ta goma sha tara. Gideon ya zama babban shugaban Isra'ila har shekara arba'in. A lokacin nan babu wani yaƙi cikin ƙasa, amma bayan mutuwar Gideon, Isra'ilawa suka juya daga Ubangiji, suna bota ma gumaka na Kan'aniyawa. don haka Allah ya bashe su ga hannun Filistiyawa suka ci su da yaƙi, kuma suka maida su bayansu, Allah ya aiko masu wani zarumi mai suna Samson, ya zama shugabansu, kuma ya kubutar da su daga hannun Filistiyawa. Da aka haifi Samson, uwayen shi suka keɓe shi domin Ubangiji, suka yi alkawali da Allah cewa ba za su yi wa Samson aski ba. ba za ya ci nama mara tsabta ba, kuma ba za ya sha wasu ruwa ba waɗanda za su sa shi maye. Waɗannan su ne alamu musamman da ke nuna Samson keɓaɓɓe ne na Ubangiji. Ubangiji ya ba Samson ruhun ƙarhi, da haka yakan iya cin nasara wajen yaƙi da abokan gabar Isra'ilawa. Amma Samson ba shi biyayya ga magana Allah ko da yaushe, sau da yawa, yakan yi ayyuka daidai tunanin shi. daga cikin ’yan matan Filistiyawa, Samsam ya ga wata yarinya mai kyau wadda ta burge shi, sai ya kai ma uwayen shi shawarar cewa su yi ƙoƙari su amro masa wannan yarinya. Uwayen shi ba su ji daɗin haka nan ba, sun sani Allah ya hana ma Isra'ilawa su yi amure da Filistiyawa. Amma Samsam ya ce dole shi armi wannan yarinya domin ta gamshe shi kwarai. sai Samsam ya tafi Timnaha wajen da ’yan matan Filistiyawa suke zama wurin neman aure. Bisan hanya, sai wani zaki ya taso mashi, Ruhun Ubangiji ya zo mashi da ƙarfi, ya kama zaki da hannuwan shi ya kashe shi. Allah ya ba Samsam ƙarfi ya kashe zaki domin Samsam shi sani da Allah zai taimake shi har shi aikata wasu abubuwa masu al'ajabi waɗanda za su ceci Isra'ilawa daga mulkin Filistiyawa. Foto na goma sha takwas Samson ya kunna ma yanyawa wuta a cikin littafin alkalawa Sura goma sha biyar aya ɗaya zuwa goma sha bakwai za ku iya karanta wannan labari. Samson dai ya auri mace Filistiyawa, amma abokanta ba su da salama gare shi. har suka hasalar da Samson. Samson ya koma gida ya bar matar shi wurin uwayenta, sa'an da babu shi nan, uban matar shi ya ba da ita aure ga wani mutum can daban na Filistiyawa. Daga baya, Samson ya sake dawowa ya ga matar shi, sai ya iske wannan abu ya faru. Ya ji haushi ƙwarai, sai ya kama yanyawa guda ɗari uku ya ɗamra wutsiyoyinsu biyu da biyu tare, sa'an nan ya kunna wuta ga wutsiyoyinsu, suka tafi da gudu cikin gonakin Filistiyawa, yin haka ya janyo gobara wadda ta hallaka dukan amfanin gonakin Filistiyawa. Filistiyawa suka ji haushi har suka yi ƙudurin su kashe Samson. suka aika sojawa da yawa domin a kashe shi, amma Allah ya ba shi ƙarfi, ya kashe Filistiyawa da yawa, a karo guda ya kashe mutum dubu shi kaɗai. Allah ya ba Samson ƙarfi domin shi kuɓutar da Isra'ilawa daga hannun maƙiyansu Filistiyawa, amma Samson ba shi biyayya daidai ga maganar Allah, sabili da haka Filistiyawa suka zama mafarin mutuwar Samson. ku saurara ku ji abin da ya faru. Foto na goma sha tara Filistiyawa suka kama Samson suka yi mashi aski. A cikin littafi mai tsarki, wato littafin alkalawa Sura goma sha shidda, aya hudu zuwa ashirin da biyu, kuna iske wannan labari. da aka ce Samsam ya yi shugabancin Isra'ilawa har tsawon shekara ashirin, amma ko da yake shina da ƙarfi yana yin ayyuka waɗanda ba daidai ba a gaban Ubangiji. Samsam ya sake ganin wata mace Filistiyawa wadda yake so, sunanta Dalila, kuma Samsam ya shiga ya tsaya tare da ita. Sai sarakan Filistiyawa suka zo wurin Dalila a sirce suka ce mata, ta yi lallashin samsam har ta gano asirin ƙarfin shi. Suka ce mata za su ba ta kuɗi da yawa idan ta samu ta aikata haka. Sai Dalila ta tambayi Samson su da yawa inda ƙarfin shi ya fito. Kowane lokaci sai samsam ya ba ta misali wanda ba daidai ba. Amma ta ci gaba da lallashin shi, ta ci gaba da tambaya, har ya matsu, ya tsawwala. ya damu ya faɗa mata gaskiya. Ya faɗa mata cewa aska ba ta taɓa hawan kan shi ba, sabili da alkawali da uwayen shi suka yi domin su bashe shi ga aikin Allah. Ya ci gaba da faɗa mata cewa idan wani ya aski gashin kan shi to za ya zama mara ƙarfi, ƙarfin shi zai hice shi ya zama kamar kowane mutum. Dalila ta bayyana ma Filistiyawa haka. sai suka aika da mutane a kamo Samson da daddare. Samson yana kwana sai Dalila ta umarci Filistiyawa su zaka, suka aski gashin Samson. Samson ya falka, ya tashi, yana so ya yi yaƙi da Filistiyawa kamar yadda yake yi da su a can da. Kun gani? Amma ina, ƙarfin shi ya rabu da shi, Allah ba ya tare da Samson yadda yake tare da shi a da. Shi kenan. sai Filistiyawa suka kama Samson suka fidda masa idanu, suka sa shi aikin niƙa a cikin kurkuku. Wannan ya zama lokacin baƙin ciki ga Samson da kuma dukan Isra'ilawa. Samson ya yi tunani da cewa i ya yi wauta sa'an da yake bin shawarar kanshi maimakon shi biyayya ga maganar Allah. sai mu duba hoto na ashirin, mu ga inda Samsamu ya sake hallaka Filistiyawa. A cikin littafin alkalawa Sura goma sha shida aya ashirin da uku zuwa talatin da ɗaya, magana Allah ta faɗa mana cewa Filistiyawa suka yi murna sosai domin sun samu nasara bisa ga babban maƙiyinsu, wato Samson. Sai sarakan Filistiyawa suka taru domin su miƙa ma Dagon, wato wani gumki ne. da suka ɗoka tamkar Allahnsu, su ba shi babbar hadaya da murna da godiya domin suna tsammani shi wannan gumkin ne ya taimake su har ya ba da Samson ga hannunsu. Dukkan sarakai na Filistiyawa suka taru wuri ɗaya da dubbai na Filistiyawa, suka gode ma Dagon, wato gumki wannan Allahnsu, da ya ba su nasara bisa ga abokin gabarsu. sa'an nan suka fitar da Samson daga kurkuku, suka kawo shi tsaka fili suka yi ta dariyar shi. A wannan lokaci, gashin Samson fa ya fara tohuwa har ya girma, sai Samson ya gane da cewa Allah yana tare da shi. Ba shi iya ganin Filistiyawa domin sun rigaya sun fidda masa idanu tun daga fako. Amma Samson ya kama gimshiƙan biyu na tsaka waɗanda ke tallabi da suru. ya jingina gare su guda hannun dama guda kuma hannun hagu samsom ya yi addu'a ga ubangiji ya ce ya ubangiji allahna ina roƙonka ka tuna da ni yanzu domin in ɗauki fansa idanuna biyu da waɗannan filistiyawa suka fidda ka ba ni iko da ƙarfi in hallaka su ya sunkuya da iyakacin ƙarfin shi ya tura gimshiƙan nan biyu da ke tsakiyar ɗaki ɗakin ya abka dukkan mutane da ke ciki suka mutu, hadda Samson shi ma ya mutu, amma ya ci babban nasara bisa ga Filistiyawa. Mutanen da Samson ya hallaka wannan lokaci sun fi yawan waɗanda ya kashe sa'an da yana yaƙe-yaƙe. Tun ba a haifi Samson ba, Allah ya zaɓe shi domin shi gudanar da aiki na musamman, domin shi ceci Isra'ilawa. Allah ya ba shi ƙarfi domin shi yaƙi da Filistiyawa. Daga baya sai maƙiyan suka rinjaye shi har ya zama abin dariya gare su da ƙarshe sa'an da ya tuba ya yi addu'a ga Allah Ubangiji ya riɓanya mashi nasara a ƙarshen ran shi Allah shi ne ya san yadda za shi da kowane ɗayanmu don haka ya kamata mu yi biyayya gare shi sai mu duba hoto na ashirin da ɗaya Yesu ya hitar da aljannu daga wani mutum ana samun wannan labari a cikin lanzila littafin Luka Sura takwas aya ashirin da shida zuwa talatin da tara. Yanzu mun samu labarin wasu manya-manyan mahukumta na Isra'ila waɗanda Allah ya taimaka suka samu nasara su da yawa, ba da bayan haka shekaru da yawa suka shuɗe, Allah ya aiko ɗanshi Yesu almasihu a cikin duniyan nan. Yesu ya nuna mana yadda Allah yake son mutane su kasance. ko da yaushe Yesu yana ayyuka waɗanda Allah ke so, shina da iko bisa ga Shaiɗan da kuma dukan halitta. Wata rana sai Yesu ya ga wani mutum mahaukaci wanda yake da miyagun aljanu, mahaukacin nan ya daɗe marabin shi da ya sawa tufafi, ko da yaushe yana zama cikin kusheyu, mutane suka yi ɗarmun shi da sarƙoƙi, amma sai ya kaci sarƙoƙin nan, ya ruga da gudu. wata rana sa'an da ya ga Yesu sai ya yi kururuwa ya haɗe a gaban shi, Yesu ya ce ma miyagun aljannun nan su fita maza-maza daga wannan mutum. Miyagun aljannu suka roƙi Yesu suna cewa, Yesu ɗan Allah maɗaukaki, kada ka yi mana azaba, amma Yesu ya umarce su su fita daga wannan mutum. Yesu ya tura su wajen wani garge na aladdai da ke kiwo. aladai suka gigice suka ruga da gudu suka fada cikin teku suka hallaka duka wannan mutumin mahaukaci ya warke aljannun sun fita daga gare shi kun gani aka iske shi saye da tuhahi shina zamne suna fira tare da yesu mutune yana so ya bi yesu duka inda za shi amma yesu ya ce mashi ya koma gida ya faɗa ma dangin shi babban alherin da allah ya yi mashi mutumin nan ya tafi cikin birni yana faɗin yadda Yesu ya warkar da shi. Yesu shi ne mai ceto, yana da ikon gafarta zunubai, Yesu yana gafarta zunubin dukan wanda ya dogara gare shi. Yesu yana sake rayukan mutane, lokacin da ya sake mu sai mu faɗa ma wasu cewa Yesu yana da iko ya sake rayukansu. Sai mu duba foto na ashirin da biyu. mu ga inda Yesu ya fitar da miyagun mutane daga cikin haikali. A cikin littafin Lanzila, Luka Sura goma sha tara aya arba'in da biyar zuwa arba'in da takwas, aka ce wata rana Yesu ya shiga haikalin Allah a can Urshalima, a nan Isra'ilawa suke yin sujada kuma su miƙa hadaya ga Allah. Cikin haikali, Yesu ya iski mutane suna saye da saidawa. Yesu bai ji daɗin haka ba ko kaɗan, ya kori dukan dabbobi da masu saida su daga cikin haikali, ya kakka da teburukan masana'anta kuma ya wace kuɗinsu ko'ina. Yesu ya ce masu, Gidan Allah an yi shi domin addu'a, amma ku mutane kun maida shi kogin mahasa Yesu mai tsarki ne, shi shina gaba da kowane irin zunubi. Mutanen da ke cikin haikali masu addini ne, amma Yesu ya san zukatansu kuma bai ji daɗi ba game da sha'anin ciniki da yaudara da suke yi a cikin haikalin Ubangiji. Ya kamata masu bin Yesu almasihu su yi hankali da tunaninsu da maganarsu da ayyukansu kuma su zama masu kyau a gaban Ubangiji. Yesu kaɗai ya iya tsarkake kuma ya sake rayukan mutane. Foto na ashirin da uku Yesu ya tashi daga matattu A cikin Lanzila littafin Matta Sura ashirin da takwas aya goma sha shida zuwa ashirin za ku karanta wannan labari. Isra'ilawa ba su gaskanta da Yesu shi ne mai ceto wanda Allah ya aiko duniya ba, ba su so Yesu ya zama babban jagoransu, suka ba da shi ga hannun Romawa domin su gicciye shi, sai aka kashe Yesu bisan gicciye, kuma aka binne shi cikin kabari. Amma Yesu bai tsaya cikin kushewa ba, bayan kwana uku Allah ya tada Yesu daga cikin matattu. Yesu yana da rai, ya ci nasara bisa ga Shaiɗan da zunubi da kuma mutuwa. Bayan ya tashi daga matattu, Yesu ya nuna kan shiga almajiran shi har kwana arba'in. Yana yi masu magana kuma yana cin abinci tare da su. kafin a ɗauke shi zuwa sama. Yesu ya ce ma almajiran shi, Dukkan hukumci a cikin sama da ƙasa an bayas gare ni, ku tafi ku almajirtar da dukan al'ummai, ku koya masu dukan abin da na faɗa maku, zan kasance tare da ku. Ikon Yesu yana ba da nasara bisa ga Shaiɗan da bisa ga miyagun aljanu da kuma bisa ga miyagun mutane. Mutuwar Yesu da tashin shi daga matattu. sun lalata ikon zunubi da mutuwa, shina ba da raina har abada ga dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi. Nasarar Yesu ta taimake mu, mu rinjayi zunubi da ke sun ya mallake mu. Yesu yana so mu watsa bisharar shi ko'ina a cikin duniya. Foto na ashirin da hudu ‘Yan yaƙi na Allah Akwai wannan tarihi a cikin Lanzila littafin Afisawa Sura shida aya goma zuwa goma sha takwas. Mun samu labarin yadda Ubangiji ya taimaki Isra'ilawa suka samu nasara bisa ga abokan gabarsu. To, muha, wani irin taimako Allah ya yi muna, maganar Allah ta ce, mutuna da ƙarfin da ke gare mu bai isa ba, idan muka roƙi Yesu, ya gafarta mana zunubanmu kuma ya shiga rayukanmu, za shi yi babban ikon shi zai kasance tare da mu domin shi taimake mu ko da yaushe. Wani lokaci muna tsammanin muhimmin abu shi ne mu rinjayi miyagun mutane waɗanda muke fuskanta, amma ba mutane kaɗai ba, babban abu shi ne mu yi yaƙi da shaiɗan da kuma miyagun ibilisai masu son su raba mu da aikin Ubangiji. Yesu ya ci nasara bisa ga Shaiɗan kuma ya ba mu ƙarfi domin mu fuskance shi. Ya kamata mu sa ɗamara kamar sojawan da ke tsaye a wannan hoto, suka kasance shirye domin yaƙi. Na farko, gaskiyar Yesu almasihu ta yi muna garkuwa, da haka muna ba da gaskiya kuma muna faɗin abin da ke na gaskiya, muna buƙatar gaskiya ta zama ɗamara gare mu. an ba da adalcin Yesu almasihu a gare mu, domin mu ƙamnaci junanmu, mu aikata alheri, wannan ya zama kamar garkuwa mai kare mu daga jarabobin Shaiɗan. Mu da muke da shiri ga Allah, ya kamata mu faɗa ma wasu labarin Yesu almasihu. Wannan ya zama kamar sawar takalma na shaida bishara masu riƙe mu tsaf su hana mana tuntuɓe. zuwa hanyar Shaiɗan. Shaiɗan yana so ya raba mu da maganar Allah, makircin Shaiɗan yana zuwa gare mu kamar kibiya mai tseni, ya kamata mu dogara ga Allah kuma mu aikata maganar shi. Wannan ya zama muna kamar garkuwa domin kariye kibiyoyin Shaiɗan. Yesu ya ɗauki azabar zunubanmu, kuma ya kawo mana ceto, dole mu yi amfani da maganar Allah. ita ce takobi wanda za mu rinjayi Shaiɗan da shi, mu yi addu'a ga Allah kowane lokaci, mu roƙe shi dukan abin da muke so, kuma shi bi da mu cikin dukan abin da muke yi, da haka rayuwarmu za ta zama mai tamani wurin Ubangiji.